sama ta ɗaya wannan masallacin an ware musu fili fallau irin wannan an sa musu komai da komai da ya kamata abin da ya rige mun dai shine mu samu TV wanda za su rinka kallon wannan majigin ana yi suna kallo don san shi to in ba kallon mutum ba jin daɗi to wannan da yake yau aka fara budewa muna fata in Allah ya za mu samu wannan majigin da wannan kayan hoton mu je a ɗaga shi sama a sa su samu natsuwa yadda muke samu nutsuwa a nan kuma don Allah wanda ya hau a wakwai inda suke fitsarinsu a can da komai da tolar da fitsari duk an gyara a sama sama ta ɗaya ba a saukowa in an shiga shiga ce kamar shiga ɗariƙa ba a sauka sai an gama Allah wani jagora ko kuma da kenan waye ne kenan dole ku hau sama don mata ke wurin don ku sani kawai ce a bari zo ganin wurin kawai faɗa zai ga iyayen mata kuma zai da gudu ina fata an fahimta Allah ya saka alkhairi in ka san ganin wurin gobe da azhar ka zo aka yi sallah da kai ka hau akwai sama ta daya akwai sama ta biyu sai ka kalla duka amma dai in an zo tafsiri irin wannan do Allah ya hakuri amma mu iyaye mata ne wurin duk da ke akwai yan agaji security bayan da insha Allah in ba mata bane ba mu irin wannan ba mu wuce wurin Allah ya sa albarka to a gurguje kafin mu ce komai din mu saka zan ba shi a ran mai fara kira'a a ta minti biyar sannan sai a samu natsuwa a ci gaba da ajanda insha Allah an ramin ba shirafa da sunansa ba ko a Abdulrashid Suleiman Jega Allahu Akbar gashi yaro matashi Allah ba shi Qur'ani a kwalwarsa tsab, muna fata Allah ka ba mu irinsa da yawa kuma ka sa mu yi aiki da abin da muke karantawa a aram bismillah أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تحزن عليهم إن إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقى اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعد عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قول هل تحص منهم من أحد هل تحص منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر Allahu Akbar a duk da ke yau ne ranar farawa dole za a samu su to yake muna son wayannan abubuwan su zama tsaf sosai da kamata yan agaji kafin in ce komai wai na yi tuya na wanta da albasa don ya kamata a jinjina mai 'yan agaji tun farko da aka ce watan ramadan ya tsaya kullum sai sun yi mitin ya za a yi in malami zai shigo ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya bangaren security ya bangaren kaza to muna musu fatan alkhairi da ratan agaji da shi ke shirin shugabansu baki daya ya kuma tsara abubuwan kuma tsarin ya yi kyau Allah ta kamsa masa alkhairi ga baki daya sannan akwai a nan mina yan agaji guda uku ne shugabanni akwai yan agajin mina A akwai yan mina B akwai yan basu wayannan na sune suka haɗu suka yi mina saboda yawan su ne aka raba su domin ayyukan su inganta akwai shugaba na mina A na local government akwai shugaba na mina B na local government sannan akwai shugaban basu na agajin local government to dukkan su muna fatan alkhairi saboda ba su yi kasa a gwiwa ba duk abin da ya kamata a yi da dukiyarsu da jikinsu da lokacinsu suna badawa ga har wannan lokacin ya kai Allah saka alkhairi duk da yake wannan yabon ko kuma godiyar ba ni ne ya kamata ya a na duka ba amma dai ina faɗi ne saboda masu faɗi za su faɗi ta insha Allah ta gurguje saboda yau kar ku manta yau buɗewa ne za mu kira shi shugaban tafsir kwamitin tafsiri na mene da basu ɗin ya zo akwai shugaba na jiha na tafsiri amma wannan dai karkashin min local government ne da basu to za mu kira alhaji ibrahim umar ya yi jawabi na godiya da kuma yan wasu abubuwan da ya kamata a faɗi ko ramin minti saboda lokaci za ka iya kamata a shi akwai kayayyakin abin da Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man talaqal Qur'ana min ladun hakim alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayaka an wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wa kuma ina farin ciki da Allah subhanahu ta'ala ya maimaita mana wannan shekara wadda ita ce shekara ta uku insha Allah da malam Sheikh Dr. lawal abubakar sha'ibu daga kano yake zuwa ya kai mana tafsiri a wannan masallaci da nan da masallacin kwangila kamar yadda yan uwa suka sani da shi da alaramansa abdurrahman suleiman abdurrashid da suleiman jega muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da kuma jinjinawa da yan uwa da suke ƙoƙari suke halartowa a wannan wani karatu da kuma waɗanda suke bada da gudunmuwa dan tsayewa wannan karatu ya ci gaba muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala muna musu muna musu addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama kuma da mu da su gabaki daya yadda kuma su malamu suka zo muna lafiya Allah ka da mana su lafiya sannan muna ba ƴan uwa hakuri duk wani abu da aka gani kasawa ce irin ta dan adam da bamu kai irin yadda zamu yi wasu abubuwa ba muna bada da hakuri da kuma bada haɗin kai ga ƴan agaji duk lokacin da aka ce ka matsa nan ka yi haƙuri ka matsa in an ka ce ka koma can ka yi haƙuri ka koma can ba komai yasa ba don a samu maslaha tsakanin juna da juna kar a samu cunkoso kuma kar a samu matsala a wajen shigowa ko fita don Allah a riƙa ba su haɗin kai aikin su ne suke yi don kuma ba don komai suke yi don mu mu samu natsuwa a cikin ayyukan nan sannan muna ga da shugaba da shi da tawagarsa da babban baƙonmu kwamishina wanda ba sai mun ce komai ba wa'annan nauye-nauyen ɗauke-ɗauken wa'annan abubuwa su ne gaba-gaba wajen taimakawa wajen ci gaban wannan tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana ire-iren su a wannan jaha ta mutane ta Neja kuma Allah ya Allah ya sa yadda aka zo lafiya al'umma lafiya yadda muka fara da alhamdulillah kuma mu kare da alhamdulillah ubangiji Allah ya sanya alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon tashi lafiya سبحانك اللهم وبحمدك لا wa atubu السلام عليكم wa وعليكم السلام الله الله يسعدك Allah saka alkhairi jama'a kun ji kaɗan daga cikin jawabai wanda lokaci ba zai bada bane da zai bayanin filla filla na da abun gudana muna fata Allah saka alkhairi to duk da ke budewa ake da Allah dan hakuri zamu yanzu an samu wani bawan Allah ya fara budewa da marayu ya ba su turmi ɗaya ɗaya ɗaya har guda ɗari kawai shi kawai an gama to marayun da aka ciyar baya su dubu biyar ne har turmi ɗari kuma alhamdulillah masha Allah ba zai isa karan shekara an gama turmi eh in ka kawo takalmin zama a ansa shadda amma dai ana buƙatar ƙari Allah ta albarka amma zan bara shi shugaban wata marayu na nan mina ko da minti uku dai bayani saboda lokaci akai inda ake so akai dai jawabi malam Sa'idu Umar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki muna neman agajinsa muna neman taimakonsa da ya bamu kawowa wannan shekara kuma cikin irin wannan lokaci mai tarin albarka abu na farko ina wa malamanmu wato addu'a ta fatan alheri Allah subhanahu wata'ala ya saka masa alheri yadda suka zo suka same mu nan muna fatan Allah subhanahu wataala abinda za su faɗa muna Allah subhanahu wataala ba mu iko aiki da shi su kuma da suka faɗa Allah subhanahu wataala ya ba su ikon komawa gidajen su gabaki daya da mulka gaba daya kamar da aka yi magana alhamdulillah na farko wannan bawan Allah da ya bada wannan atamfa tulmi 100 shine Alhaji Hassan wani dan kabi ne wani mai kishin addini wani dan kabi Allah ya saka masa lafiya to yabon gwani ya zama dole in aika aiki na alheri ba nan kadai ba akwai wani bawan Allah a kasuwa da yace yana bukatar yan kasuwa waɗanda suka kare duka a kawo masa sunansu aka tattaro nan mutane aka bashi a takarda kowane mutum an bashi buhun gero an bashi buhun matsara an kuma bashi man manja ko man gyada rabin gala saboda haka wannan bawan Allah shi ma muna masa addu'a da buhun shinkafa muna fatan Allah ya saka masa alheri lokacin da aka yi mitin anan kan yadda za a yi asar masallacin nan shine fara dilin naira miliyan ɗaya anan Allahu akbar saboda haka wannan bawan Allah Allah saka masa alheri sannan ina kira ga duk ma'aikatan mu da muke da branch branch a cikin gari muna fatan Allah saka masa alheri kuma muna faɗakar da su wannan aiki da suke yi su yi kokari su taimaka wurin jawo hankulan ƴan uwan musulmai don taimaka marayu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ana wa qatilul yatimi haka da janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ayansa guda bi yake cewa ni da wanda ke dauka hidiman marayi mu yana makwabtaka da ni a cikin aljanna shi kaga wannan aiki ba aiki ne karami ba saboda haka ƴan uwa musulmai muna fatan wanda da Allah ya hore masa abin zai ba mu ce dole dole sai an kawo a hannun ba duk inda ka cinci marayi to ka taimaka masa wannan shine burin namu saboda haka muna ganin cewa yanzu mazaje ake ɗaukewa ana barin mata suna yawaita. saboda haka wannan aiki ya zama kusan wajibi gare mu muna fata Allah ba mu iko yin wannan aiki saboda Allah Allah kuma ya saka mu da alheri muna fatan yadda muka zo yanzu nan Allah ya mai kowa gida lahiya kuma an sa dokan mashin muna kira ga hukuma wannan doka da aka sa a sassauta saboda wannan watan mai alfarma muna fatan kuma Allah ya saka musu alheri Allah ya ba su iko mana adalci mu ma Allah ya ba mu iko musu adalci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allah ya saka alheri a cikin jawabanka maka so ka tsallaka maganar dokan mashin za a yi ta wakai za ka yi kwaikwanta kamata ka a nan zuwa Allah za ka kai jama'a kun ji wannan bayanin da ya faɗi wai ya bangon ya zama dole gaskiya an daɗe ba a samu wani bawan Allah an daɗe shi ma wanda ya yi irin wani tunani ba ya samu malamai da wa'inda suka rasu da wasu talakawa ya abin da ka san gwamnati wayannan in zai baka buhun shinkafa ƙato buhun masara ƙato buhun gero ƙato sannan a kawo manja ko man gida ce ɗauki guda gala to wayannan abubuwa alhamdulillah an sanya yama gaskiya mutane da saboda kai ka sannan ka samu mudu biyar zaka ba wani biyu sai wanda zaka ba biyu sai aka ba shi buhun masara aka ba shi buhun shinkafa sai ka fi shi jin daɗi ko ya fi ka jin daɗi an wuce wurin muna fata Allah ya saka alkhairi wannan bawan Allah muna fata Allah ya haɗa mu gidan aljanna amma sun nake dai in riga shi kahin yazo zo na sha giya aljanna tas na yi takil da giya amma ta aljanna ta ce ga shi na yi su ta ce ga malam rajiu gila shi ma ya shigo ga malam idris ya suna can zuwa ga honorable commissioner shi ma ga shi ya shigo ga shugaba suna shigowa to amma ma dai mun shiga kun riga shiga dai inda shiga ba shi gina ka san so duso ne ko <laughs> amma duso shi sana fara kaina sannan ta ce na azaran mai na limai na malam a ce a ah, su ma ga sunan bakin gate ce ku shi ni na nan shiga dai to Allah ya sa dun bu shige in ma kun riga ni dai in shiga eh da abbahu a ce ka shiga aljanna ba shine matsala to Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana shi dai wannan abun da sauran su Allah ta albarka to abu guje da na ga mashi shugaban malamai watan da kai aka fara da kai za a kare insha Allah malam Tanimu Idris cewa zai zo a matsayin shi na baba kuma matsayin shugaban malami shugaban malamai ya zo ce wani abu ce a yana dan mura da Allah ya dauke mishi wannan nauyin na ce sai ya ce da Allah dan dauke mishi nauyin to mun gare tun da ubani bai gaddama ba mu gaddama shi mun dauke yanzu kafin a yi magana za mu kira shi kwamishina Ibrahim Balarabe zai zo ya jawabi sannan a sa gaba ya ci gaba sannan malam ya rufe ina fatan za a saurara da kyau wannan ibrahim barara da shi kwamishina ne ne yanzu na local government muna fata Allah ta alkhairi kuma babban ne abin da ke farin ciki shi ne inda an kira shi a irin wannan to an kaga bai zo ba wani program ne wanda ya riga ya yi shi kafin na mai zo ma yana gari an lafiya ya zo kuma ku shaida ne kusan tun da aka tafsirin nan <clears throat> kaga da zon malam yana zafi sai ta hafan rabu ma'ana ya san shi ba yau ya fara ganin shi ba da zuwa an rama shi mace a ah, wani buni ga shi ya san shi shi ma ya san shi ma'ana ba yau ya fara ba to muna fata Allah ya saka masa alkhairi kuma ba mu sun mu yaba shi har shi din shiga Allah ya bashi ikon yin abin da ikhlasi da taimako insha Allah a honorable kafin kai magana nan muna ƙara kuma kuka wanda shugaba zai zai ƙara kukan nan wanda malam sai da ya bari yanzu ya haɓa magana mashin duk kowa duk da ke gaskiya mun san maganar tsaro da ake fama da ita kuma da mashin na ake ta'addanci a sace mutum kai tsaye a sace san mashin a makale shi da an kai shi a yawa da saman mashin da shi a juya shi na a juya da an sauka ba shi ya ce an sace ni an sace ni kai magana sai a fara ciniki kaga wannan akwai tashin hankali a cikin wannan ƙasa fata Allah kawo ƙarshen wannan labarin to amma duk da aka wata mai alfarma akwai wa'azukan da aka saba wani fa bai zo ya hau shi ya zo ba ya go iyalansa ba to zai shiga cikin wani damuwa wanda kuma ba su ba da uzuri san an yi ne wannan don kanmu ba don amfanin kabu. ba su gane wannan kuma sai su fara zagi kuma alhali ba daidai ba ne, Allah ka taimake mu a honorable bismillah kai wani jawabin godiya a wannan wuri da albarka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا تنفع داعته من أعطاه ولا تضر معصيته من عصاه الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يبكره كفر من كفر من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء على طريقة الواضعة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna miƙa godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya mana arzikin sake ganin wannan wata mai albarka a bara muna tare da wasu a bana kuma Allah bai masu arzikin ganin wannan wata mai albarka ba ko yau da safe an yi ma wasu zana'ida muna addu'a yadda muka ga farkon wannan wata lafiya Allah ka sa ga ƙarshen sa lafiya Allah ka sa mu cikin bayin da suke ribata wannan wata mai albarka muna miƙa godiyanmu da maraba ga babban malaminmu wanda ya taso tun daga Kano domin zuwa ilimantar da mu muna addu'an Allah ya ƙara masa basira Allah ya ƙara masa haƙuri Allah kuma ya ba mu ikon amfani da abin da za a karantar da mu a madadin mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abbas Sadiq Sani Bello yana isar da sakon gaisuwa na Ramadan ga al'umma musulmi da kuma addu'an Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan wata sannan mu sa wannan ƙasa a cikin addu'a kowa ya san halin da ƙasar nan take ciki al'amarin ya wuce ƙarfin hukumar tsaro al'amari ne wanda yake dukkan mu sai mun saka hannu a cikin shi mun kuma sani cewa Allah madaukakin sarki in dai aka roƙo sa roƙo na gaskiya yana sauraron bayi mun roƙa abubuwa da yawa ya mana mun tabbatar wannan din ma in mun yi shi yanda ya dace Allah zai amsa mana mun roƙi Allah ya bamu shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari ya bamu na farko ya ƙara bamu na biyu ya yi rashin lafiya mun roƙa masa Allah ya ba sa lafiya Allah ya ba shi lafiya yanzu ƙasar nan tana cikin wani hali na tashin hankali shine na tsaro wajibi ne sai dukkan mu mu yi ma wannan ƙasa addu'a domin Allah ya dawo mana da zaman lafiya wanda ya kubuce mana amma fa mu sani cewa wannan al'amari da ya same mu dukkan mu fa sai mun koma mun dubi kawunan mu da ni da kai da mu kowa ya duba kansa ya gyara ba yanda za a yi al'umma ta shiga cikin sabon Allah dare da rana safaci da yamma a ce ta zauna lafiya abubuwa da wasu al'ummai suka yi kwaya ɗaya Allah ya halakar da su Allah ya kawo mu al'umman da mun haɗa wa'annan abubuwan gabaki ɗaya muna yi duk abin da wata al'umma ɗaya ta yi aka halakar da ita mu mun haɗa su gabaki ɗaya muna yi wajibi ne sai mun koma ga Allah in gyara kaina ka gyara kanka mu gyara kanmu Allah ya yi alƙawari cewa ba zai azabtar da al'umma ba akan dalilai guda biyu na farko ya riga ya wuce Ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin mu Allah ya alƙawari cewa ba zai azabtar da mu ba abu ɗaya da rage wanda yake a tare da mu shine istighfari wajibi ne da ni da kai mun san ka tobaran da muke yi a fili da ɓoye wannan an buɗe wata ƙofa na neman tuba da ni da kai mu tuba tuba mu da Allah mu yi tuba irin tuba na wanda ba zai koma abin da ya fito ba kamar yadda malam yake cewa wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata wal niyyatu alla ya'uda ila dhanbin wajibi ne da ni da kai mu yi niyya cewa ayyuka da muka yi na sabo mu roƙi gafara ga ubangiji da kuma niyyan ba za mu koma gare su ba wannan musiba da muke ciki sai Allah ya kawo mana sauki amma abin ne ya wuce karin jami'an tsaro duk wanda ke tunani yayi wanga ya dubi wannan al'amari ya san al'amarin nan daga Allah ne abu ya ce karfin duk wani mai tunani inda duba ka tunani ya kamata a ci arewa mu muka fi kowa zaman lafiya yau zaman lafiya ya kubuce mana don da a ce yanzu kana da asamin da zaka je Lagos ko Oyo ko Anambra ko Imo da a ce za a tura ka hanyar Kaduna ko zuwa Kano wannan ba karamin tashin hankali bane wanda kowa ya san arewa da ba haka muke ba to wajibi ne mu yi ma gwamnati addu'a mu yi ma ƙasa addu'a domin shugabannin sun suka duba al'amarin ya buga kan kowa kullum mitin ake yi ba a samu solution ba tukunna solution zai zo ne daga Allah maɗaukacin sarki kuma sai mun kai kuka mu tuba lokutan gada muke tashi cikin dare muna roƙon Allah mu saka wannan bukata a ciki in Allah ya yarda Allah zai dube mu kuma zai mana sauki a cikin al'amari muna addu'a Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari wayanda suka kama gidan gaskiya ya ubangiji Allah ka gafarta musu wayanda suke hannu wayannan miyagun mutane Allah ka gaggauta fito da su Allah ka gaggauta fito da su don a yau da muke magana ga mutane da yawa suna hannunsu da mata da yara da dattijai da duk wanda baka tunani abin ya zama yanzu babu zaɓi talaka ma da baya da ko sisi shi ma an ɗauke shi wanda baya da uwa baya da uba ba wanda za a gaya ma komi an ɗauke shi bai san wajen wanda ma za a kai kuka ba me kuɗin an ɗauke shi wasu garuruwa yau mutane gudu suke suna barin garuruwan nan wannan al'amari ya zama musiba babba muna addu'a a sa mu cikin addu'a a gwamnatin ce, da kuma sauran al'umma a yi bakin kokari kowa ya irin nashi da yawa a cikin muna akwai wayanda Allah yana sauraron su yana jin maganar su yana jin kukan su kai baka san kanka ba in kai addu'a yana wa kai ne bawan dalilin ka Allah ya samu samu sauki muna addu'a Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari yanda aka fara wannan tafsiri lafiya Allah ka samu ga karshen shi lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Allah ya tama irin su gashi wannan labu gashi malam kun yadda ko ku yadda ba ya riga ya mana wazi ga baki da duk kowa ya mutu shi ya zama 2 ma ko 3 in to Allah saka alkhairi kuma wani buka hakuri zan yi wasu abubuwan da kila ba za ta so ka su ba amma zan faɗa don yabon mafi yawa ƙarfin tafsirin da muke yi nan gaskiya yana da kaso mai tsoka a ciki to ya kamata dole ne mu dan faɗi domin a ƙarasa cikin addu'a shi kai shi bawa ne yana da abin da ke damunsa gaskiyar magana kaso mai tsoka tafsirin ga kusan idan da an jaye su to da ba za a samu matsaloli ba sai na ce da karar kaza ba dai amma na faɗi wannan dai a Hausa na yi Allah saka alkhairi bugu da ƙari duk da ce kira a fara za a ɗan faɗa don a ƙara sai za a don Allah muna buƙata a sa a gwamnatin addu'a kuma a sake addu'a littafin da ke hannunku yanzu nan sun tafi nan za ga an sa ramadan special gift wannan da zai hannu a hannunku littafin ɗaya cikin manyan manyan malamu ne wato shek abakar gumi mamur gumi kun san shi ko littafin da ya fara yi a najeriya ta zama aka fara gane ina aƙida take duniya najeriya kamar ta sashi sama a gidu sahiha fi mawakati shari'a wanda shine ya fara buga littafin nan shi abakar mahmud gumi da rarci ana karantawa aka ce ina babu zama mallan ya ce Allah na sama mallan ya ce ba abin wani kaza mallan ya ce ba a wani bala'i ya samu dai sosai a Najeriya a hankali dai abu na sauki har a gane abin da ke nufi yanzu ma ka kanta shi ya zama kamar sai ka amfana sosai ba za ka samu rikici ba amma da in za ka ɗauki karanta sai ka shirya kayan kana faɗi ka gudu ko a kame ka to wannan <clears throat> ya so ya tsabtace to aka mai da shi a Hausa domin a amfana to wannan bawan Allah shi ce a buga shi za ku ganshi a hannu a ta bugawa ana badawa ana fata Allah saka alkhairi kuma abin da ke wani lada Allah ya bamu gabaki daya Allah ya saka masa da alkhairi kuma ba za mu guje ba muna ƙara kawo kuka don hakuri za ka yi inda mun samu irin ku guda uku hudu ko biyar da za ka dan samu sauki sauki amma idan ta ci je fa wajen ka za a sake zuwa Allah kai hakuri za ka ga abubuwan gashi nan yadda muke ta fama da shi to muna fata Allah saka alkhairi ɗan uwa su bijiro da abubuwan za su taimaka amma ƙarshe dai muna maka fata alkhairi Allah saka alkhairi ga duk hidiman da yake kai yanzu ma wani ke cewa da Allah mu gaya ga fankokin ba su da yawa ko ba iska ana ganin malam ma yana ta zufa wani dan kira yake abin nan muka ce duk ba da ma ake ina takarda za a yi bana anan duk dai wasu abubuwa to a yau ne aka fara kuma abu ne na kuɗi kuma an fara daga yanzu nan sai an kwana ashirin da biyar masu kyau kullum kawo za a yi ta yi da sauransu muna fatan don Allah masarautun da aka ba ɗan takardansu ba su ba da ba da wasu alhazan da su ba da wadda Allah su kawo ga shi ta an harka to an gama a yanzu ake buƙatar abubuwa yanzu an tashi ake malam ba kujera ba ka za can speaker ba ta kai can ba wannan fankokin su yi kaɗan ina dai kawai za ka kira mu ne sai mun ta aiki Allah saka ba khairi mu kowa ya buɗe abin gashi Allah ya tabbatar da shi ake yi to wani na fatan alkhairi yadda kawo sakon gwamnati insha Allah muna fatan duk zaman da zamu yi a sallolin mu na dare da wajen tafsiri zamu ta addu'a Allah ya kawo wannan kasa zama lafiya ya kawo ta mu koma nagari dan duk wanda ke da hannu cikin irin wayannan makirkin in malamai ne na addini suke shiga wannan ko yan siyasa ne manya ko ma'aikatan gwamnati ne ko sojoji ne ko ƴan sanda ne Allah ya tona asirin su don a zauna lafiya zaman lafiya ya fi komai duk da ke da duk matsalar babban akwai informa akwai wanda ke sacewa akwai wanda ke ciniki akwai masu ansa kuɗi to wayannan hawa hawa din to in ba addu'a ake gabaki dai na faɗi ne don kowa ya san rikit in an tashi addu'a ai tun daga informa din da an ga informa aka Allah ta mashi asiri su su har gaddama da junan su an samu sauƙin farko sai a sace mutum a nan amma a gani shi a can wajen zuru za a aje shi kai kuma za ka kawo kuɗi a can wajen madalla kaga duk ina abubuwan da kitare kitare Allah ne ko yake mana maganin su kuma Allah kana ganin su Allah ka sai inda suke da inda suke mitin da suke ansa kuɗin Allah ka hana su zama lafiya ka sa su kawo faɗa da junan su su kai junan su tona kansu asiri su kawo kansu kotu da kansu wannan shine a takaice yadda ake fatan addu'a za a yi addu'a insha Allah muna fata Allah samu ga karshen wannan lafiya to a gurguje za mu ba gaba ya jawabi sannan sai mu ba shi dakta Sheikh lawal abubakar sha'ibu daga kano ya rufe mana insha Allah gobe sai a zo ba kama hannun yaro a fara karatun nan ko da nace gobe eh ba zaran ba da la'asar kuma za a ci gaba a kwangila insha Allah karfe biyar zuwa karfe shida awa ɗaya tas sai kowa je shirin buɗe bakin Allah ya da gobe za a yi wannan in Allah ya da <clears throat> da zarar kuma sai a dawo nan Allah ta mu shugaba bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا كنت الله akbar الله اكبر الله اكبر muna nuna mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin ikonsa da rahamarsa da yardarsa ya rayar da mu kamar yadda aka rufe tafsiri bara wata ɗaya wata goma sha biyu ya kawo mu wannan lokaci ga shi ana buɗe wani tafsirin da mu Allahu Akbar kurakuran da muka tafka daga wancan lokaci zuwa yanzu Allah shi yafe mana kyawawa ayyuka da muka gabatar ubangiji Allah shi rubanya mana ladan su baƙin nan da muka samu ubangiji Allah saka musu da alkhairi wajen sadaukar da kawunan su da suke kai kawo su ga cewa addinin musulunci ya ci gaba Allah saka musu da alkhairi ƴan uwa masu albarka muna isar da godiya ta musamman ga limaman wannan masallaci namu ga sauran limamanmu gaba ɗaya na mina da sauran limamanmu gaba ɗaya na jihar Neja wajen kai kawonsu ganin cewa mun sami nasarar tafiyar da al'amuranmu na addinin musulunci cewa ba babba ba yaro ana ganin kowa ana so ya fahimci addinin nan ya zama ahalin sunna mu zama tsuntsiya madaurin ki ɗaya tsuntsiya eh na'am mu zama tsutsiya madaurin ki daya muna fata ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi sannan kahin isar da wani bayani da zai biyo baya za mu isar da bayani shugaban kungiya tukuna Dr. Abdullahi Sheikh Balalau Abdullahi Balalau Sheikh Abdullahi Balalau na cewa ɗan uwa a gaishe ku a isar da saƙon shi na musamman ga wannan wata mai alfarma wata rahma cewa Allah ya samu wannan azumi lafiya kurakuran da za a samu a ciki Allah shi yafe mana inda za mu dace kuma Allah shi ya mana lada kuma isar ta godiya ta musamman ga haɗin kai da jiha take bayarwa ko ƙasa take bayarwa game da fatu na layya da aka gabatar to wannan karon an so a yi samina don a jaddada mutane wannan aiki amma Allah cikin ikonsa an sa lokaci wayannan mutane da ake magana suka tattare hanyoyi suka rika harbin mutane sakamako haka aka ce to a dage wannan taro sai wani lokaci in Allah ya sa muna da rayuwa to Allah ya sanya wa rayuwar albarka Allah ubangiji ya ba mu ikon gamawa lafiya na biyu muna isa da godiya ta musamman ga gwamnatin mu ta ƙasa gwamnati ta ƙasa ita ce janar Muhammad Buhari kamar yadda yake kai kawo da cewa yana ta son ya ga cewa ƙasar nan ta gyaru to Allah ya taimake shi da ƴan majalisa wanda za su taimaka masa domin ƙasar ta gyaru domin da yawan mu mun sani cewa gurgurgi ne suka tewaye shi duk da alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda mai girma kwamishina ya yi bayani kowa ya san wannan mun yi ta faɗi tashi duk lungunan Najeriya na ba inda ba mu shiga ba don a yi wa'azi a faɗakar da mutane mu zaɓi bawon Allah nan don ya sami cin manasar kuma alhamdulillah Allah ya taimake mu jama'a Allah ya saka muku da alkhairi na biyu gwamnatin mu ta jihar Naija kamar yadda mai girma kwamishina ya bayani ita ma mu ne mata addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa su cikin ayyukansu na addini da taimakawa al'umma kamar yadda suke faɗi tashi su ga cewa mun zama al'umma ɗaya da mu da su duka Allah ya saka mana da alkhairi saka mana da aljanna muna farin ciki da wannan bakunta ta mai girma kumishina da muka so banda Allah ya kadarta dare a gwamnati mun so a fasidin da ake a gwamnati ta ƙasa national ta ƙasa bana mun so mu bada sunan kwamishina shi ma a sa shi wata jiha ya je masu tafsiri Allahu akbar saboda in kowa ya saurare shi ya saurari wa ɗaya ne daga cikin dabdoci Allahu akbar dan malam ne kuma har ya so ya so ya wuce malamin ma Allah ya sa haka muna addu'a ga ƴaƴan malamai Allah ya sa ya wuce malaman ma kada zama irin abin nan da ake ta dan malam ka ki halin malam to Allah ya kare mu da haka nan dan uwa mu ne muku addu'a ƴan kasuwa masu faɗi tashi akan ganin wannan tafsiri ya tabbata Allah ya saka musu da saka muku da alkhairi da mu gaba daya Allah ya sa mu gama lafiya committee tafsiri Allah ya muku albarka faɗi tashin ku ga al'amarin nan muna fatan Allah ya sa ku gama lafiya daraktan agaji da sauran yan yan agajinka sojojin mu na ƙasa wato na jihar nan su ne yan agaji su ne yan agaji kahin mu faɗi shauran domin su suka fi kusa kusa da mu Allah ya saka musu da alkhairi kokarin da yan sanda suke yi da sojojin mu ganin cewa su taimaka mana akan al'amuran addini nan wannan wata in ya kama ganin cewa a yi azumi lafiya a sha ruwa lafiya a kammala lafiya mu zo mu yi idil lafiya to su ma mune musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji madaukakin sarki Allah shi ba mu ikon gamawa lafiya a ƙarshe ba zai yi mu haɗa abun duka yanzu ba dai yana da yawa sai dai mu yi abin da yake a takaice mai girma shida ka isar da godiya ta musamman ta kungiya ta jihar Neja game da abin da mai girma gwamna yake yi game da ci gaba wa'annan al'umura Allah saka muku da alkhairi ba za mu manta da tsohuwar gwamnati ba fa ta tarba domin shi ne farko wanda ya fara ba da kuɗi aka fara sayan wa'annan wurare da aka assasa wannan masallaci da muke ciki a yanzu su ma Allah saka musu da alkhairi sannan duk wani wanda yake da yawu ko kobo ɗaya wato bi ma'ana ya bada shawara ko ya kira wani abu daga aljihunsa ya bayar domin ci gaban aikin nan mune masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar ku duba yadda muka yi tafsiri a bara a wannan wuri yau fa inna arabi Allah ya ce wasa ku duba yanda Allah ya lota mana al'amura kamar yanda CRO mai gabatarwa ya bayani ya ce muna da sama da ɗaya muna da sama ta biyu Allahu Akbar ni shugaba na ce da sama ta hadda ta uku ta hudu ta biyar muke zuwa yi aka ce ga Allah shugaba a yi haƙuri a yi haƙuri a saurara a tsaya ga ta uku nan zuwa gaba wasu da za su biyo baya su suna iya zuwa ko ta bakwai ce Allah shi bada da ikon haka kowa da kowa muna masa fatan Allah saka mana da alkhairi Allah shi ba mu ikon yi bisa ga ikilasi domin neman yadda Allah domin komai yawa aiki ko ya taba saba ta bakwai ya kuma zungoro kasa ta bakwai in ba a sami ikilasi ga aikin nan ba aikin banza ne Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yi domin neman yadda Allah Allah ya saka da alkhairi akwai abubuwan da yawa kamar bayan Allah na da suka ba da kyaututtukan nan aka taimakawa malamai da waɗanda suka rufe suka bar iyalansu wa'annan mutane su ma Allah ya saka musu da alkhairi mu ma kuma Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya dabta mu ne muku maraba tare da alaran manka da yan uwa sojojin Allah ya saka da alkhairi subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah muna cikin wannan jawabai sai ga shugaban Ƙungiya na mina local government center da kenan Alhaji Mustapha Gwada shi ma ya samu shigowa muna maka barka da zuwa Allah saka alkhairi don abin farin ciki ne duk lokacin da ake aiki alkhairi kowa ya ta gaugawa kaga ga tsaya ɗin nan abin da ya tsaye shi da yawa amma ga bai ji kasala ba ya samu zuwa muna maka barka da zuwa wanda ya sha ruwan na ɗan ce to ai ma kila an fara goyi muzu bai zo ba to muna fatan yadda ka zo lafiya kaga yadda lokacin government ɗinka take ta ɗinke kyaf to Allah ta maka alkhairi aiki ya gama sosai sannan shi ma eh tun da ya kamata a ce darata ya shigo cikin filin nan na gani sai na ambace shi kadai amma duk da haka yanzu kafin in ba malam ya rufe zai kira darata ya kara yin godiya da kuma jawabi ga yan agajinsa shi ma ya nuna irin tashi gudunmuwar da aka da mana fata Allah saka alkhairi a darata bismillah duk wayannan kuna ganin abin da ma sun da Allah a samu dai assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول ala'ikum wa السلام عليكم to kamar yadda yan uwa suka yi jawabai shugaba ya jawabi honorable kwamishina ya yi jawabi ba wani dogon jawabi zai ba illa ka ci mu bangaren aikin mu ne nake son mu ma alfarma zuwa ga yan uwa masu sauraron karatu da Allah su yi haƙuri da yanayin aikinmu duk lokacin da ya agaji suka ce a yi kaza da Allah su yi haƙuri su yi biyayya domin a cimma nasarar wannan karatu ba komai ba ne kowa da ɓangaren da ya karanta saboda haka wannan ɓangare ɓangaren tsaro da sauransu ɓangaren agaji ne don Allah duk wanda ya ga ɗan agaji sun ce mai ya yi kaza to don Allah ya yi haƙuri a yi biyayya domin mu samu ci nasarar wannan karatu a kammala lafiya a tashi lafiya muna malam maraba da an rama barka da zuwa ubangiji Allah ya sa karatun da zai zama sanadi ya shiga mu aljanna da mu da shi baki daya muna fatan dukkan kurakurai Allah shi yabe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to dan uwa a takaice saboda lokaci kuma yau kamar da aka ce muku yau budewa ne karatun Allah ya da gobe za a fara murza shi da izinin Allah tun ɗazu da rana ko tun jagi cewa wai duk Allah malamin zai dawo kuwa malam zai dawo na ƙare in aka fara rike din sai a fara jin abin sai ko dai ku ta addu'a ku ta addu'a da ya shigo ce to malam ya dawo ta Allahu akbar saboda wanda ke biyan katunsa jiji in dai ka biya za to ga karamin jafar irin sarar katunsa haka to muna fata kuma Allah ya ƙara ba mu shi muna masa fata alkhairi Allah ya mashi jagora ya shige masa gaba kuma ya kamata dole da Allah ku girman bako da duk abin da ya kamata a girma saboda sun baro gidajen su kowa san ramadan kamata ya yi kana gidan cikin iyalanka da 'ya'yanka su ce baba ka dawo ya kaza suka bar iyalansu da 'ya'yansu suna son su amma saboda wani da'awa suka zo wannan wuri to da Allah a bada haɗin kai kamar kala uku na farko dai a musu addu'a abin suka zo yi Allah ya sa hannu cikin al'amarin ya ayyade da shi don shi ne babban hadaf duk abin da ake in aka samu yadda ubangiji to ko bai da su wasu bukatar ta biya abu na biyu kuma don Allah mu ba da abin da ya kamata na yadda abin zai inganta inda da muke ake katon ana surutu ana hayaniya ana kaza suna kallon abun za su ba daɗi kan ba inganta don Allah a samu natsuwa sosai abu na uku ayi addu'a Allah ya sa wannan katin ya zama da mu da su duk mu samu nasara don ubangiji a don haka yanzu zan bashi zai yi jawabi wanda in wannan jawabi yi. to gobe da lasar za mu haɗu karfe biyar insha Allahu a masallacin kwangila za a fara fafata don yanzu an buɗe ne nan sannan dare kuma a zuwa tasa insha Allahu amma kamar da ku sani katun an raba shi gida biyu ne na kwangila tsoron da ake kanta shi daban na nan kuma tsoron da ake kanta daban domin don a samu dai a haɗu insha Allah Allah shi wani wafaka a samu dace a akan maka Allahu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da hatsuwa a wannan masallaci ne albarka na Basrot a cikin garin Mina a jihar Naija arewacin Najeriya a wannan marice na talata biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar a shekara ta 2019 miladiya. godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci kuma ya kaddara mana dawowa zuwa wannan gari mai albarka a wannan lokaci mai albarka don gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma dukkan abin da ya kamata a yi na shimfiɗa da bayanai yan uwa iyaye malamai jagorori na wannan kungiya tamu mai albarka sun riga sun gabatar illa iyaka zan yi tsokaci akan abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko ɗan shimfiɗa ko dajiya ko zamiya na abin da 'yan uwa suka riga suka faɗa a farko abu na biyu tsari da saƙo wanda wannan tafsiri namu na wannan shekara zai gudana a kai kuma yake so ya cimma abu na uku na ƙarshe jan hankali akan addu'a tare da bayani akan ayar da muka tsaya a wancan lokaci na bara wanda kuma insha Allahu za mu san a wace aya za mu tashi a wannan karo da farko ya uwa mu sani cewa wajibi ne a kanmu mai wa Allah subhanahu wata'ala godiya bisa ga wannan rayuwa ta mu da ya tsawaita ta ya kawo mu wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya yi mana haka don ya ni'imta mu ya yi mana haka don ya ba mu damammaki na mi masa ibada kuma mi masa godiya akan wannan ni'imomi da ya mana wanda sanin kowa ne ba kowa ya samu damar kawowa wannan lokaci ba kamar yadda cikin bayanin waɗanda suka gabace ni sun yi nuni zuwa ga haka musamman wani ibrahim balarabe ya gaya mana cewa ko a safiyar yau an yi jana'izar wasu kuma haka ne kuma cikin waɗanda muka rasa a wannan tsawon lokaci daga barakawa yanzu shi ma akwai mahaifinsa a ciki wanda muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya masa rahama da dukkanin sauran mamatan musulmi da muka rasa to kaga kenan sanin wannan zai tunatar da mu cewa mu din ba wani muka fi ba illa iyaka Allah subhanahu wataala yayi nufin ya jarrabe mu ne da wannan daman maki kuma dan ya ga me zani masa na godiya da haka wajibi ne a gare mu mu wa Allah godiya da fatun bakin mu sannan mu wa Allah subhanahu wataala godiya da zukatan mu sannan kuma mu nuna masa godiya a zahiri a bisa ga ayyuka na gabbai Allah mun gode maka sanin kowa ne cewa watan Ramadan wata makaranta ce wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana babban darasin da ake koya a ciki shine darasi na tsoron Allah darasi na tsoron Allah abinda ake nufi da shi sanin girman Allah din ta hanyar yi masa da'a cikin abin da ya umarni da kuma gujewa dukkanin abin da ya hani dan wannan ne kadai Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana yin azumin wata Ramadan ba wani abu koma bayan wannan kamar yadda aya ta nuna kuma kamar yadda haka aka shar'anta wa waɗanda suka gabace mu kafin mu Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka imani mun wajabta muku yin azumi ne kamar yadda muka wajabta wa suka gabace ku dan ku samu tsoron Allah da ka wajibi ne ga kowannen mu ya sanya wannan sako a cikin zuciyarsa kuma ya rinka yi wa kansa da kansa bita na wannan darasi da ake so mu koya wanda matukar waɗannan kwanaki suka cika suka wuce ba mu koyi wannan darasi ba to mun yi asara matukar waɗannan kwanaki suka cika kuma muka samu wannan saƙo ya kafa a cikin zukatan mu to ko me muka rasa a cikin wannan lokaci ba mu asara ba mun yi riba yi ƙoƙari ya ƴan uwa mu da Allah mu rinka duba kurakuran da muke yi muke ƙoƙarin tuba muna gyarawa wanda yana daga cikin jawabai da dan uwa rabul balarabe ibrahim balarabe ya mana bayani sharuɗan tuba sharuɗan tuba shi tuba ba kawai ka ce na tuba Allah ba eh amma tare da haka akwai waɗansu sharuɗa da sai ka cika sannan wannan tuban naka yake wa karɓaɓɓen tuba to da daga cikin waɗannan sharuɗan dole ne mutum ya san cewa ma yana laifin domin wani bai ma san cewa abin da yake laifi bane ko kuma ya sani amma shi bai dauke shi a bakin komai ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu iyyakum wa muhaqqiratil dhunub a hirdinku da raina zunubi ga dukkan mai hankali da tunani ba laifin da kake yi kake kallo ba wanda kake wa laifin kake kallo in shi laifin karami ne a idanka to shi wanda ake wa laifin fi karfin kankanta shine abin girmamawa in ku kana ganin girman to ko mun kankantar zunubi in yace kar ai sai ka guje masa kuma su ƙananan zunubai da muke gani muna raina su su suke taruwa su zama manya su zame mana kuma alaƙa kai da haka masu hikimar larabci suke cewa la tahqiranna na minar dhunubi saghiraha wa kabiraha innal jibala minal hafa kada ka wulakanta zunubi kankani na babba ka sani dutse da kake gani kato da tsakoyi ya tattaru ya zama babba da haka kai ma kana yin dan karami dan karami dan karami sai tari ya zame maka babba yasa magabata suke da wani karin magana da suke cewa la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar duk kankantar zunubi in dai yau za yi gobe ka yi to ya zama babba duk girman zunubi in dai za ka yi gobe ka ce na tuba Allah ka janye to bai gagara Allah ya ce maka ba to da ka mi kokari malazanci tuba a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma mu yi kokari mu rinka kusanta ayyuka na alkhairi mu yi kokari kuma mu rinka nisantar ayyuka na shari kyawawan ɗabi'u da muka san muna da gazawa ta ɓangaren su to mu yi kokari mu kwaikwaye su yanzu ɗabi'ar kiyaye sallah akan lokaci wanda za ka ga ta ne wa da yawa daga cikin mutane wahala amma in watan ramadan ya zo sai ka ga mutane sun mai da hankali to wannan ɗabi'a ta sakaci da sallah a kan lokaci a cikin jam'i mu yi ƙoƙari mu yaƙe ta ta hanyar koyanta a cikin watan ramadan da kuma ɗorewa har bayan ramadan ɗabi'ar kyauta sadaka za ka ga ta ne wa mutane wahala amma in an shigo ramadana sai ka ga an samu sauƙi saboda Allah yana sa a ɗaure shekanin da suke hana aikin alheri a watan Ramadan shi yasa sai ka masallatan mu suna cika makil kyaututtuka suna yawaita alherai suna yawaita da zaran watan ya tafi sai ka nemi mutanen da suke cika masallaci ka rasa kuma suna nan a garin amma bai yasa suka janye saboda kila ba su shiga aikin da nufin su koya don su dore ba sun bi abin da ake cewa ne abu ya rima a sha kiɗa sun zama bayan ramadan ba bayan ubangijin ramadan ba wanda malamai sukan ce kun ramadan kun rabbaniyan wala kun ramadaniyan kai kokari ka zama na Allah mai bin Allah a kowane lokaci na rayuwa domin haka yace wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka yaqin kar ka zama ramadaniyan mai bautawa watan ramadan ta yadda in ramadan ya tafi kai ma sai ka aje ayyukan alheri ubangijin da yake ai masa bauta a ramadan shi yace ayi a shawwal shi yace ayi a zulqa'ida zulhajji da sauran watanni baki daya kuma kamar yadda magabata suke faɗa yana daga cikin alamomin da ake gane mutum ya dace da watan ramadana yana cikin bayan da aka yanta a ga ayyukan da yake na alheri a ramadana bayan ramadana ya dora ko da ba zai yi su ɗari bisa ɗari a wajen ramadana ba to amma ba za ka samu ya daina su kuma ɗari bisa ɗari ba in a ramadana ka iya kyauta ko sadaka ta naira ɗari to aƙalla bayan ramadana a samu kana iya sadakan naira hamsin ka ci riba ba karama ba in a ramadana aka samu kana iya yin nafila raka'a goma sha ɗaya daddare, to bayan ramadana a samu ko raka'a biyar kana iya yi in a ramadana aka samu ka iya kame bakinka daga ƙarya da sharri da ƙage da cin zarafin mutane to bayan ramadana a samu ka kwatanta haka mana dai wannan shi yake nuna Allah ya karɓa domin shi ka'idar Allah in ya karba aikin ka to sai ya sake baka dama ka maimaita ka ƙara ka kara ka ƙara amma idan Allah bai karɓa ka ba to kana yi sai kashe maka gwiwa ba za kuma ka sake yi ba Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayi waɗanda zaka karba ba ya uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu wa kanmu da kanmu faɗakarwa game da shi ƙoƙarin ciyarwa a wannan wata taimako musamman a yanayin da muke ciki musamman a wai wannan yin da muke ciki qur'ani cike yake da maganar ciyarwa ciyarwa ciyarwa to amma musamman a lokacin yunwa ladan ciyarwa ya fi lada ya fi nunnunkuwa ubangiji yace falakta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masraba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba it'am ciyarwa fi yawmin dhi masraba a kwanakin yunwa wanda kowa ya sani duk wanda yake rayuwa a Najeriya a waɗannan kwanaki ya san rayuwa ta yi kunci ta yi tsanani ba kuma muna yin camfi da wani kamar yadda jahilai suke yi ba su ce wani shi ya ja mana a zamanin annabi an yi yunwa ba ɗaya ba ba biyu ba a zamanin sayyidina Umar shine shugaban da ya fi kowa kwatanta adalci amma an san an yi yunwa har ta kai cikin sayyidina Umar yana kuka kuka irin na yunwa amma ya ce ciki kai kuka ko kakkai kuka ba za ka ci ba sai talakawan musulmi sun ci a matsayin umar na shugaban kasa, shi da kansa yake ɗaukar buhun hatsi a bayansa da gare wani mai yana kaiwa gidajen mabukata a lokacin da za a yi yakin khandak yi wa madina ganuwa sahabban annabi yunwa ta ci su ba abinci har sai da ta kai suna daura dutse a cikinsu don su samu karfin tafiya a ƙarshe suka haɗa kai suka ce mu je mu kai wa annabi kuka yunwa ta ishe mu ai mana addu'a da suka zo wajen manzo Allah suka koka masa suka daddaga cikin su ya ga dutse ɗaiɗai da ya buɗe musu nasa sai suka ga shi dutse biyu ne ma to kaga a lokacin aƙida ta musulunci ba a ce annabi ya kawo yunwa ba duk da kafirai suna yin wannan tun a zamanin annabi Musa haka ne wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indik min indillah wa in tusibuhum yaqulu hadhihi min indik sai Allah ya ce kul kullum min indillah fa mali haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna hadisa wa idza ja'atuhum hasanatu wa idza ja'atuhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu kafiran banu Isra'il in musiba ta same su sai su ce Musa ya jawo musu to haka kowane annabi a zamanin sa in musiba ta samu jahilai sai su ce shi ya jawo to kada mu zamo kamar jahilai idan musiba ta same mu mu jingina wa wani wane ya ja mana irin yadda wasu ke yi mu sani ko da muna da bambanci na siyasa amma kuma muna da turke na addini da yake nuna mana aƙida yadda da ƙaddara da alheri da sharri masdarin su tushen su ƙaddarawa ce ta ubangiji ko da ku a cikin sharri akwai ayyuka na bayi to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta mu yi ƙoƙari mu tsarkake aƙidan mu sannan mu yi kokari mu taimaki yan uwanmu mu ciyar da junanmu musamman abin da aka faɗa na wani ɗan kasuwa da ya wata bajinta abin a yaba masa ya tuna da yan uwansa yan kasuwa wanda suka shiga wani hali da kuma mamata ya taimaka musu wannan shine abin da ya kamata duk wanda yake da dama ya yi amfani da ita kafin ta kubuce masa yanzu wannan ɗan kasuwan kila shekara goma baya baka jinsa a fagen kasuwanci ba kowa bane shi kila biyar ma baya waɗanda yake taimakawa a yau ɗin kila a wancan lokacin su suke tashe amma yau sun zama tarihi ba fata muke masa ba amma shi ma haka duniya ta gada watan wata rana zai wuce ya zama tarihi to babban abin da ya kamata ɗan adam ya wa kansa gata shine lokacin da aka samu damar alheri kai domin ko ba daɗe ko ba jima a fagen alheri kai fice a fagen shari kai fice watan wata rana dole sai ka zama labari ko kana so ko baka so wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa'a duk dan adam sai an yi labarin sa bayan sa to kai kokari ka zaba wa kanka kyakkyawan labari bayan ka shuɗe ka zama alhajin da za a ce madalla da alhaji wane a lokaci kaza yayi kaza yayi kaza na alheri kar ka zama wanda za a ce a aikin banza da shi ake yayi amma yanzu kuma oho ya zama tarihi ibn kasir ya ce duniya ɗayan biyu ce dole ne sai ɗaya ya faru ko ta tafi ta bakka ko ka tafi ka batta dole sai an yi ɗaya da ka ba wani abu sunansa tabbas a rayuwar duniya in mulki ne in kuɗi ne in malinta ce ko ma menene da ka mi kokari mai amfani da daman mu so da dama ɗan adam yana son a taimaka masa in ya shiga cikin kunci amma in shi yake da damar taimakon kuma baya so a ce masa ya taimaka to amma dole a gaya maka haka dan ai maka gata lokacin da aka ce ka taimaka ba ana nufin kai ne da kai aka dogara ba ko da kai ko ba kai in Allah ya so zai yi aikin sa amma gata yayi maka da ya baka alfarmar kai kuma kai aikin a madadin sa da haka ƴan uwa ƴan kasuwa ƴan uwa mawadata ƴan uwa jami'an gwamnati ku taimaka wa talakawa mabukata domin kuma Allah zai taimake ku ubangiji subhanahu wataala ya faɗa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin na ƙasa da ku wanda yake sama da ku zai ji kanku kuma yace inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama kadai waɗanda Allah yake tausayawa cikin bayi su ne wanda suke tausayi da haka wannan kamar lakani ne na dukkanin wani wanda yake so wata dama ta dawwama a hannunsa musamman dama ta wadata to kai kokari ka rinka taimakon bayan Allah amma duk wani malami ya zo ya ce maka ga wani magani na rashin karayar arziki yaudarar ka zai maganin rashin karayar arziki yi amfani da ka wajen taimakon Allah da bayansa in kai haka Allah madaukakin sarki zai rike maka arzikinka zai rike maka mutuncinka zai rike maka kyakkyawan suna da ambatanka sannan duk lokacin da ake cewa a taimaka a taimaka ɗan uwa na talakawa sau da dama sun fi hango masu manyan kuɗi ba haka bane ba kai kanka ka duba ka ga wanda ka fi ka taimaka masa to ta haka ne kai ma sai Allah ya turo wanda ya fi ka sai ya taimaka masa haka ka'idar take kar mu ɗauki nauyin gabaki ɗaya mu jibga shi akan wasu kai kana da kwano biyar da za ka iya ɗiban uku ka ba wani biyu kaki jira kake kai kuma wani ya kawo maka wannan ba daidai bane maza Allah ya ba mu ka'ida ittaqun nar walau bi shikki tamra hmm. ku tsare kanku daga shiga wuta koda ta hanyar yin sadaka da tsagin dabino ne fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba in kuma baku samu ba to ku yi kyakkyawar kalma abu na gaba magana tsaro duk wanda yake rayuwa a Najeriya ya san cewa Najeriya ta arewa ta shiga cikin garari ta harkar tsaro tare da cewa muna wa Allah subhanahu wata'ala da ya yaye mana wani nau'i na fitina ko ya sauƙaƙa mana shi to amma duk da haka muna daɗa kai kukan mu zuwa gare shi duba izuwa ga kuma wani sabon salo na wata jarrabawa da muka sake samun kanmu a ciki kuma kamar yadda masu bayani a gabana sun faɗa mu sani dukkanin abin da yake faruwa na bala'i da musibu muna da hannu a ciki ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer da abin da ya faru na musiba hannun ku ya ja muku Zahar al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas Allah ya ce barna ta bayyana akan tudu ta bayyana a cikin teku sakamakon abin da hannun mutane ya aiwatar waɗannan wanda suke garkuwa da mutane mutane ne su ma mutanen da ake garkuwa da su su ma ɗin mutane ne ƙila shi wanda ake garkuwa da shi ɗin shi yana ganin kamar bai komai ba zai iya yiwa ba kai komai ba amma wani ya yi a ka yan kasuwa a kasuwa sun tauye ma'auni sai a zauna lafiya honorable ya gaya mana duk laifin da wata al'umma ta yi ɗaya aka halakar da ita mu duk mun haɗa mun yi laifin mutanen annabi shu'aibu kadai tauya ma'auni ne ma'auni kadai auful kaila wa la takunu minal mufsidin wa la tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wa auful kaila idza kiltum wa zinu bil qisas al mustaqim wannan shine kawai sakon da annabi shu'aibu yazo da shi duniya baka maganar tauhidi mutanen annabi shu'aibu ba su da matsalar tauhidi maganar tauye ma'auni ba maganar sallah suna sallah amma maganar tauye ma'auni yanzu maganar tauye ma'auni a cikin mu wani laifi ne na zuwa gani mun tauye ma'auni mun tauye magwaji hallita mun tauye yanzu ka je gidan mai a ta busa ma iska lambobi suna tafiya a banza a karɓi kuɗinka kaga mu mun tauye ma'aunin mun tauye magwajin mai gwangwanin gyaɗa ya ta lotsa mai mai ya ƙara kaza masu garin rogo sun yayyafa masa ruwa masu buhu sun dafa shi ya buɗe masu masara sun hada da totuwa da yayi kifa aikin da muke ta yi kenan sai mu da sauki ma da sauki ma domin mutanen annabi shu'aibu a ƙarshe Allah ya ce fa aka zadhumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasini tsawa muka sa ta kona su suka wayi gari a bushe kamar ka fesa wa kyankyaso shelters ya kafe haka aka yi musu dukansu kuma ba wai ɗaiɗaiku ba to kaga mu sai mu gode wa ma Allah ga harkar luwaɗi mutanen annabi luɗu, luwaɗi suka ci gaba suka yi fice da shi amma mun san abin da Allah ya musu ya dirkace su to haka haka in ka ɗauko lissafi za ka samu duk wani laifi sai da muka yi muka ɗora duk wani laifi sai da muka yi muka ɗora mu yau ba maganar luwaɗi ba za ka samu mace da mace sun yi aure maɗigo wanda ba a taɓa samun wannan tarihin ba a baya sai a kanmu an wuce ma maganar namiji ya nemi namiji fashi da makami mutanen annabi lutu sun yi fashi da makami kum la taqba'una sabil kum la ta'tuna rijala wa taqba'una sabil qat'u sabil fashi da makami amma kidnapping su ba su yi ba a saci mutum sai dai a saci kuɗinsa sa amma mu yanzu a saci kudin a sace mutumin to da haka da 'ya'yan uwa in zamu yi wa kanmu da kanmu bita zamu ga mun tokaro fushin Allah ba ɗaya ba ba biyu ba ba dan wannan alfarma da Allah ya mana ba guda biyu Wace ita ma wannan rabul ya mana ishara zuwa gare ta ubangiji ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da mu ba inda annabinmu yana cikin mu alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu wannan alfarma babu ita amma abdullahi dan masu ya ce har yanzu mu yan gata ne domin ɗaya alfarma tana nan shine istighfari da ka muka yi istighfari tuba na kwarai tuba na gaske Allah zai yayi mana duk wannan matsaltsalin ba komai bane ba duk annabawa bayan sun zo sun da mutane suna cikin matsala wannan shine kofar da suka bude musu kofar tuba ga Allah annabi hudu haka yace da mutanansa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum fala tatawallaw mujrimin annabi nuhu haka yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara muna cikin wata mai albarka watan addu'a ya yan uwa mu dage da addu'a addu'a tare da aiki jami'an tsaronmu waɗanda suke ƙoƙarin daƙile ire-iren waɗannan abubuwa masu kishin cikinsu masu yin aikin da gaske ubangiji Allah ka taimake su Allah ka ƙarfafi gwiwarsu Allah ka ba su hikima da fasaha ta gano makwantar waɗannan maɓarnata kuma ka ba su nasara a kansu waɗanda kuma su ba su ɗauki aikin da gaske ba ubangiji ka dawo da su cikin hayyacinsu ubangiji ka shirya mana da su waɗanda ma ƙila da gudunmawarsu ake ire-iren waɗannan abubuwa in suna da rabon shiriwa ya ubangiji ka shirya mana da su mu fatan mu kowa ya shiryu mu taru baki ɗaya mu gudu tare mu tsira tare ba ma fatan wani ya fanɗare ko ya bauɗe ko Allah ya masa wani mummunan al'amari sai dai in shi ya jawo kansa to amma duk da haka kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama ta mu addu'a mummuna ga dukkan wanda ya zalunce mu ko ya cuce mu da haka uwa yana daga cikin abin da za mu mai da hankali a wannan lokaci addu'a ga Allah subhanahu wata'ala akan ya taimaki shugabannin mutum daga kan shugaban kasa zuwa dukkanin mataimakansa na alkhairi da mu na jihohi da mataimakansu na alkhairi kan ayyukan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya riko da hannunsu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi kurakuransu ya ubangiji ya ba su ikon ganewa kuma ya ba su ikon gyarawa mu ma namu kurakuran Allah ya ba mu ikon ganewa kuma ya ba mu ikon gyarawa duk wanda yake da hannu cikin kawo mana tashin hankali da fargaba a wannan ƙasa tamu cikin 'yan siyasa ko cikin manyan attajirai ko manyan jami'an gwamnati kai har ma cikin manyan malamai in akwai su ya ubangiji in suna da rabon shirya ka shiryar da su ka datar da mu da su baki ɗaya zuwa ga daidai ka tsare mu daga dukkanin wata zamiya a cikin rayuwa ya ubangiji duk wanda ka san baya da rabon shirya cikin masu mana wannan aika aika ya ubangiji kai mana maganinsa ta hanyar da ta dace ka kame mana hannunsa ya ubangiji ka hutar da mu daga sharrinsa da makircinsa yayin kuwa mu dage da waɗannan al'amura Allah maɗaukin sarki zai taimake mu a ƙarshen ƙarshe a shekarar da ta gabata muna iya tuna mun tsaya a ƙarshe ƙarshen suratu Yunus a wannan tafsiri namu na dare wanda muke gabatarwa a wannan waje da haka a ƙarshe abin da nake ganin shawara duk da mun kasa tantance wace aya ce za mu tashi kan aya ta ɗari daidai fadin Allah madaukakin sarki kulin zuru ma ba fi samawati wal ard wa ma tubni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun haka insha Allahu daga nan zamu tashi a gobe kuma kamar yadda muka saba kamar yadda waɗansu sukan zo da littattafai muna bin littafin tafsiri na malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shine Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an da wannan ne nake kira ga masu kula da wannan masallaci mai albarka musamman kwamitin tafsiri na su taimaka a ƙara mana haske saboda yan uwan da suke zuwa da littafi domin su rinka gani don fa'ida ya zama ta isu zuwa ga dukkanin jama'a baki ɗaya musamman masu sha'awa Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka yadda ka ga nuna mana farkon wannan azumi ubangiji maɗaukin sarki ka nuna mana ƙarshen sa lafiya ubangiji ka sanya mu cikin bayi waɗanda za su yi aikin da za a karɓa kuma ka sanya mu cikin 'yantattun bayi ba tare da na tsawaita ba ko tsawaitawar da in takaita akan haka zan miƙa abin magana zuwa ga PRO sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to sai da Allah fara lokacin fara kafin lokacin tashi don a sani a za mu fara karfe tara kamar da aka ce insha Allah sa tashi karfe goma ya yi kina wa ɗaya saboda halin tsaro da ake ciki sai ka za a samu abin nan abu na biyu da Allah mata sun aiko sako daga sama sama ta daya da Allah ta da Allah ma neman agaji saboda wurin mun gaishe ka ba akwai iska wuri fallau ba fanka amma muna ga akwai iskan sama dayan to yanzu gaskiya wurin ma daga budewa yau wurin ya ta kudi zafi ya yawa muna neman agaji don Allah da fankoshi a taimaka fi saboda mu ma da fankoshin gashi nan muna dauka hankali tana shaji jikinmu. sannan sai magana wa inda tafi da aka raba to Allah gobe ma za a raba irin su duk wanda ya samu daya an ba shi zai karanta ne ba ya tara bai a jirgin su kawai gobe ma an je karfe biyar in Allah da akwai su za a raba kowa zai samu insha Allah dai da adin aka samu in aka kowa zai samu dan Allah idan ka samu ka karanta ne ba gobe ka jika an saba jibi ka an saka tattara ba kayan sayawa ba na karatu ne Allah samu dace a ah, wayannan sune da Allah karfe 9 in Allah ya za a fara a tashi karfe goma sai an tambayoyi kamar in akwai tambayoyi da ai tambayi insha Allah tur Yunus ne Allah da mata su kuma suna bayani da Allah sama ta daya ba fanka ba majigi muna fata Allah ba mu ikon taimakawa a taimakawa ne sama ta daya kasu kasa ina ganin shikenan kowa da shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta oh a lalle muna ciki sai ga shi Imam Idris Allah ya kawo shi shugaban wato wannan masallaci kuma shugaban limamai na ahlus sunna ga baki daya muna maka barka da zuwa kuma ya kamata ka ce ka zo ka rufe da addu'a ne to Allah zuwa ka maka Allah ka rufe da addu'a ya hakuri an ga an tashi to Allah sa barka a ran sai ka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك